Kamfanin manhajar Twitter ya ce zai ƙara tsatsaura ƙa'idojin amfani da manhajar saboda ya dakile amfani da ita wajen cin zarafin mata. Wannan sabon tsarin za a fara amfani da shi ba tare da ɓata lokaci ba sannan kuma za a rufe shafin duk wani wanda aka kama yana yada hotunan tsiraici a manhajar. kuma za a ba mutane damar kai karar duk wani wanda suka gani yana watsa hotunan da basu dace ba a manhajar twitter din wanda a da mutane basu samu wannan damar ba amma yanzu za su samu kamfanin manhajar twitter din ya ƙara da cewa yanzu haka ma sun fitar da wata sabuwar doka ta hana yada kalaman ɓatanci da kuma amfani da alamun nuna ɓatanci. Shugaban kamfanin manhajar Twitter, Jack Dorsey, shi ne ya bayyana wannan sabon sauye-sauyen a shafinsa na Twitter a ranar Juma'a, inda ya kira ga masu amfani da shafin da su daina kalamun da bai kamata ba a manhajar.